yanzu dai tuni aka fara cece kuce a tsakanin bangaren gwamnan jihar adama murtalan yako da kuma yan bangaren tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar game da zaben shugabannin jam'iyyar apc a jihar adamawa shi dai gwamnan jihar murtala yako da yake gana da wakilan da za su yi zaben wato delegate a wannan talata ya fa bayyana musu wanda yake son su zaba ne batun da wasu kuma suka ce ba za ta sabuwa bindiga a ruwa. za su sa ita ne faso na adama muslim a sakatiri namu shi ne abdullahi bakari ya yi wahalan wannan fati kuma ya san abin da ake ciki kuma he is very confident ina roƙon arziki saboda haka ina roƙon ana neman arziki a kan duk da muka yi listin za mu zaɓa a daure a tabbata a zaɓe mutanen ku To sai dai kuma yakun bai ma kammala wannan jawabi ba sai wasu wakilan da ma 'yan takara da suka halarci taron suka yi fatali da wannan batu. Sunana Alhaji Abubakar Sa'idu Jambo ina neman takarar state youth leader a jihar Adamawa to ina ma Allah wadare da wannan bayani mutum ba mu janye ba kuma ba za mu janye wa kowa ba muna bukatan a yi demokaradiyya wannan ɗauri nasu kenan abin da suka yi a kullum gwamnati tana nasu tana da daban talakawan jiha kuma suna nasu don haka ina mai tabbatar maka na sani gobe idan Allah ya sa muna raye da rai da lafiya delegate yan jihar Adamawa mutane masu kima ne mutane ne da suke bukatan canji mutane da suka gaji da wa'annan mutane za su fito su ba mu kuriyar su ɗari bisa ɗari ina da wannan tabbaci insha Allah. Sunana Kwamre Shehu kambila Yohana ni ina ɗan jam'iyyar All Progressive Congress APC kuma ina takarar State Organizing Secretary Secretary tare tare na jiha. Sai na batu waɗanda aka faɗa sunan su cewa yanzu. A ah, to wannan wani wani announcement ne an amma magana zabe shine gobe za ka zama da zabe. Na yawo 21 local government ni na sai form na sai da gida da waken na sai form. To ko shi ma mai uwar jam'iyyar APC za ta ce game da wannan sabuwar dambarwa Alhaji Umar Duhu shine mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa mai kula da jihohin Adama Borno, Bauchi, Gombe, Taraba da kuma jihar Yobe. Wannan bai hana kowa tsaya zabe ba. Wannan idan shugabanni suka ce ga wadda mutane suke so to dole ne kuma sai an je fili gobe Allah yarda a je a tabbatar wa mutane mutane su tabbatar cewa su suka yarda da abin da aka yi in ba su yarda ba kuma duk wanda kuma bai yarda da abin da kira consensus ba dole ne shiga zabe kuma mu kai tsaye muke za a wa kowa adalci za a shiga zaben nan da wanda Allah ya bashi in wanda aka yarda ne. Eh, aka ɗauka bisa ga yadda mutane falillahu in kuma wadda kuma ya tsaya akan cewa bai yarda abin da aka faɗa shugaban jami'a suka faɗa ba shi kenan sai Allah ya bashi sa'a ko mun ba zai kama ku tangarda ba to ba wani magana tangarda ai yanzu ai ba ce an janye mutane ba amma Allah ya yarda kamar da na faɗa maka ana kan eh, tarurruka har yanzu yanzu ma da na fita ne maka magana daga wajen taro na tashi kuma zan koma taro har yanzu don akwai tsohon matayin shugaban kasa akwai shi gwamna mai girma gwamnan jihar Adamawa da irin mu da sauran manyan mutane da su malam nuhu ba don Allah da yau da yamma za a sake zama da niyan cewa a samu matsalaha wadda za a samu daidaiciya wadda ba za a wadi ba zai zagi wannan abun ba kuma ba zai kushe ta ba yanzu dai an zo da ido a ga yadda wannan zaben shugabannin jam'iyyar zai kaya a jihar Adamawa a wannan Laraba musamman ma a tsakanin bangarorin jigajigan jam'iyyar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya